فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون idan suka yi girman kai suka bijire suka ƙi yin sujjada ga Allah mahalicci to mala'ikun da suke wurin Allah suna tsarkake shi kuma suna gode masa a dare da yini gaba ɗaya ba sa ƙosawa da bautarsa